قال رب اني لا املك الا نفسي واخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين sai annabi Musa ya ce wa Ubangijinsa, Ya Ubangiji, ba ni da iko akan kowa, sai kaina da ɗan uwana Haruna, Allah, ka raba tsakaninmu da mutanen da suka fita daga biyayyarka da biyayyar manzonka.